Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu albarka waɗanda suke tare da mu a wannan shafi na sarki zaki keke na Rasulun Aminu. Muna muku barka da yammaci, barka da kasancewa tare da mu. Kamar kullum ranar litinin mukan kasance tare da babban malaminmu, shehinmu Sheikh Yunus, Ustazul Akbar daga ƙasar Ghana. wanda yake gabatar mana da muhadara a kullum duk ranar litinin daidai wannan lokaci a yau ma kamar kullum allah ya haɗa mu tare da shehi inda zai yi mana karatu a kayin wasiyar shehu tijjani ga mabiya ma'ana ga mabiya ɗariƙar tijjaniya kamar yadda muka sani wannan ɗariƙa ta tijjaniya babban ɗariƙa ce Maza ba ce babba a ɗariƙoƙin sufaye wanda take da mabiya masu yawa a Afirka da kuma duniya ma baki ɗaya. To amma wannan ɗariƙa tana fama da wasu ƙalubale shine inkari da kuma yawan samun muzantawa daga waɗanda ba sa bin wannan ɗariƙa waɗanda suke wani ɓangarori daban-daban. waɗanda a wasu lokutan yakan kasance mabiya na ɗariƙan sukan yi wasu abubuwa waɗanda suka saɓawa al'ada waɗanda akan samu wasu su fito su yi ta musu raddi su gwada cewa ai ɗariƙan haka ta shehi shehi yana so ya karanto mana wani abu daga cikin wasu Okay. I thought I 都不可能不可能不能，我看就老师很多，老师也没有跟我沟通，跟他玩的开心。哎，你现在干嘛呢？是，是。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 هذه وصية من سيدنا رضي الله عنه لمن حل بالشام من الأصحاب ولكل ما وقف عليه من الأحباب bayan basmala da hamdala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna isar da wasulci na shehuna maulana abi abbas shahana maulana umar tijani a ce wannan wasiya kenan liman halla bisham ga waɗanda muridan Sheikh Tijani daga ƙasan Sham, Siriya kenan min al-Asab. wani kulli masu su ba da dukkan man waqafa alaiha wanda ya ga wannan wasiya duk wanda ya ga wannan wasiya ko labarin wannan wasiya ta isa zuwa gare shi min al-ahbab na daga masoya in dai kana son Sheikh Tijani to masoya yake magana da su wa nasuha nasin wannan wasiya ba'da basmalati والثناء على الله والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم bayan basmala da kirari ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadi wasiyatun wannan wasilci kenan jami'il ihwan da dukkan yan waye min al abdul faqir wannan sako ya fito daga abdul faqir bawa wanda yake mabukaci ila Allah zuwa ga Allah shine Ahmad ibn Muhammad Tijani Al-Hassani amalahullah Allah ya masa mu'amala wa iyakun da ku bi fadlihi fi daraini irin kyakkyawan mu'amalansa a gida biyu na duniya da lahira kenan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aminci ya tabbata bisa gare ku da rahama Allah da albarkansa wa ba'd bayan basmala da hamdala falanmu ku sani rahimakumullah Allah ji kanku annan nasa cewa mutane ma khuliqu fi hadhihi dari ba a halice su cikin wannan gida ba illa li ibadatillah sai dai don bautan Allah wa tawfiyati awami da zuwa da umurnin Allah da ya ce a zo da shi a aikata a aikata. Wacce na bi na wahihi da nisanta hane-hanensa. Inna tawfiyatal wa inna tawfiyata amrillah haƙiƙa yana daga eh, zuwa da lamarin Allah wal qiyamu na da tsayuwa da haƙoƙi min akadil wajibat yana daga mafi ƙarfin wajibobi wa azama tawjihat yana da kuma mafi girma abin da ya kamata a fuskanci a yi fuskanta ilallah zuwa ga Allah wanda kaza bi zalika inda hukunta bi zalika kumul martabatul yahiya wanda hukunci ko hikima ta martaba na Allah allantaka wa shara'i'in nabawiyya da shari'o'i ta annabi qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا Aya. Allah ya ce ban halarci dangin aljanni ko dangin mutum ba illa sai dai don su bauta min. Har subhanahu wataala ألم أعهد إليكم يا بني Allah ta تعبدوا الشيطان شو gaba da cewa shin bayi wayi zuwa gare ku ba ya ku ‘yan adam Allah ta buyu cewa ka ku bautar ɗan? hakika cewa shi ɗan maki ne gare ku ba wa qala subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala kuma ce wa inna hadhihi umma أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون حقيقة وأنا الأمة تاكو الأمة ne ɗaya, ku كوني نتايا وكأيتا نبدأ ‘Yan waye musulmai ina fahimta muna ji yadda shehu ke ta dasa aya aya ba kan son zuciya ba, aya aya. To, wa ƙara ta'ala وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون كبي الله كبي منزو أنا أونا ترحمون za a yi jin ɗan. Wa ƙara ta'ala fi haƙƙi rasulihi Allah kuma ya faɗi cikin haƙƙin manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Wa inna tilka hududallah wa aya. yace tilka hududullah wanjanen ka dokokin Allah kenan wa man yuti Allah wanda ya bi Allah wa rasulahu ya bi manzansa fakar fazu ya dace fazun azima hazo aya ila gairi zalik min al ayatil warida fil hass ala hada al magan da wasu ayoyi da suke kwadaitawa bisa wannan abin nema ثم آكد ما يعارض عليه من أمر الصلوات الخمس sannan mafi ƙarfin abin da ya kamata a yi kiyaye a kansa min amrin salawati na daga lamarin salloli alhams biyar jami'i a hakamiha da dukkan hukunce-hukuncinta wa muktadiyati da duk abin da take nema wala wajima da abin da ta lazimta wa hiya madbudatun wanda duk abin kiyayewa ne fi kutubil ulama a cikin littattafan maluma to ina falkar da dan uwana muridi da sauran masu saurare mu lura da maganan shehu yace abin nan tana cikin littattafan malumma fa ashe mai ce shehu ya kauce ma malumma ya koma ya duba maganan shi ya gyara ya fahimci maganansa akwai yara ciki domin bai ce a rabu da littattafan malumma ba duk inda ya tafi sai ya tura mu cikin littattafan malumma mu koma to kaji nan ya ce wahiyya madbudatun ai abin kiyayewa mai fi kutubil ulama cikin littattafan malumma falwajibu laha ashe abin da yake wajibi ga al'umma almuhafazatu shine kiyayewa ala shuruɗiha bisa sharɗoɗin ita sallah wa hiya ma'lumatun mece mu ko wani abu ba cikin addinin musulunci ba shehu bai da wani littafi na furu'a sai na malumma kariya ce a koma a duba littattafan malumma wastikmal fara'ida wa iya malumatin sananna take cikin littattafai wasu wastikmal fara'ida da cika farillun sallah wahiyar mashura mashhura wannan zance da nake gwada maka shahararriyar zance ne wa tafkili haiati hafin ruku da nauyaya kamannunta cikin ruku in kai ruku'i ka bari dumanina yana ciki wasujud da sujada ya zama akwai dumanina a ciki alal haddin ladhi zakarahu sallallahu alaihi wa sallam a gwargwadon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi fil habari sahihi cikin labari ingatacce bi qawlihi thumma tarka'u hatta tadma inna ra'i ka daidaita kana mai rukuyi thumma tarfa'u sannan ka kira kai hatta tastawi qa'iman hatta tastawi ka daidaita tsaye thumma tasjudu sannan ka yi sujada hatta darma inna sajida har ka natsu kana mai sujada thumma tarfau sannan ka cire kai hatta tastawiya jalisa hakka daidaita kana zaune thumma tasjudu hatta darma inna sajida sannan ka sujada hakka natsu kana zaune kana kana mai sujada wa qala yace thumma alfi baqiyati salatika hakaza to sallon sauran sallolin kayi shi haka wahazaru kullal hadari wahazaru kullal hadari wahazaru kullal hadari ku kiyaye matukan kiyayewa minal wuku'i daga fadawa fil hilak cikin halaka allazi waqa bihin nasu wanda mutane sun ka fada a ciki min adami mubalatihim na wurin rashin su bi takmili amri salat to dan wana musulmi ka ji maganar na maulana abi abbas da yake cewa waɗanda suka yi sakaci sun halaka sun fada cikin halaka kai kai hankali kar ka fada cikin halakaku musamman ma ai kana jin yana ce masu sakaci to a ce wanda ya ya kai matsayin yawar sallah ya bar sallah ka san wannan ba umarnin shehu tijjani ba ne cikin wannan ya ce halaka ne halakakke ke barin sallah ba ba mutumin kwarai ba balle ce ya kai batun hakika wannan wasanci ne daga shehu na na ce mai hankali ka mu bada cikin abin da halakaku ya sa akwai halakakun suna wannan to kai mu mu yi wasanci ne ce ma duk masoyin shehu tijjani kowa bai fita ba su shehu ibrahim shehu walid duk kowa ya shiga cikin masoyin shi bai ba wanda zai ce ya fita cikin wannan wasici tunda ya ce liman wakafa ga wanda ya wannan zance ya kai masa ashe bai cire kowa cikin muridai kenan eh fa innahum yanqurunaha na karabiki masu irin wannan suna dandakanta ne irin na karadiki dandaka na na zakara kaga misali ire-iren su lilhabbi ga ƙwaya yanda da kara ke tsantar ku haka suke suyi da mamamama sun koma wa zalika mubdilun laha wannan na bata sallah bataccen sallah nan ji shehu tijani radiyallahu ta'ala an bi shahadati qawli sallallahu alaihi wasallam fil khabar sahih lirrajul alladhi ra'ahu yaf'alu zalika ga mutumin da ya ganshi yana aikata irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah kai ba kai sallah ba wa huwa yusalli kadhalika salata marratin ya sallah bisa haka eh su uku ala tilka alhay'a bisa irin wannan sallah allati yal isra ita ce wannan gaggawa cikin rukuyi gaggawa cikin sujada sannan na fudu allama hul kaifiyata annabi sallallahu alaihi wasallam gwada mai kaifiya wadda muka yi bayani a sabiqa wa qad qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama muni usalli ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah to dan wana in ka ce ku sallan ku wani irin sallah ne daban kaga za ka yi mashau tijani ƙarya domin ga shehu ya ce manzon Allah ya ce ku yi sallah yanda kuka ga ina salla fa inau sallallahu alaihi wasallam kana timmu ruku'a sallallahu alaihi yana cikin ruku'i wasu juda yana cika sujada wa tumanina yana cika natsuwa wa haqiqatu tumanina fi shar'i haƙiƙanin abin da ake ce ma natsuwa a cikin shari'a shine adamul adamul iltirabi was sukun shine in kai ruku'i baka rawa ka natsu was sukun ka natsu ciki tuguna ka taso wa ma'ana ma'ananta annar raki'a cewa wanda yake arraki'a mai yin ruku'i wasajida iza balaga haddar ruku wasujud ya taraka je jinkiri fihi ma a cikinsu ƙadra ma ya sabbihu salasa tasbihatin yanda zai iya yin subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa bi in kai ukun ga an samu natsuwa kamun ka taso wa warakin aw wal maqlub fi shar'i da aka so a shari'a an yatiyal insanu lisalati mithla itiyanihi li mutum zai zo wurin sallah ya zo masurin sallah kwatancin lokacin da zai kwana irin halin da yake kasancewa zai kwana to in zai zo wurin sallah ya kasance irin wannan hali kamar ya kenan idza ga yaba wannan in kwana jaye shi fa in atanna in ya zo wurin kwana la sadi mustajilan kaga baya zuwa baya zuwa ba wurin kwana yana mai neman gaggawa wala mutahafifan baya zuwa mashi yana mai neman sauki balilki anu jami'al ishgal shi jefar da duk wani abu Duk tukunan kwanda. dan wani musulmi duba irin shehu bayanin da shehu ke in ka zo za ka yi sallah ka zubar da duk wani kan da ka san mutum zai kwana bai da tunanin wani abun nan ka zubar da duka haka kake kai kwana to haka in ka zo da sallah ka zubar da duk fafarrikal baka min duniya ba ma mm. Ka kaga irin wannan sallah shehu ya maulana Ahmad Tijani yake mana bayani a kansa ai yalki anu jami'a ishga sun mai namu mun haddan lenon sannan fadi yana mai kwana mun ma'inna fa kazalika halatu salati to haka nan ne halin sallah ta yatiha mutashagilan biha ya zama ya shagala da ita sallah kada alka kulliyatahu ya jefar da dukkansa ilaiha zuwa ga ita sallah tarikan lima yashgilu ana ya summa yaf'aluha bi shuruɗi hal maskura sannan ya yi sallan nan da sharuɗoɗinta wanda aka ambata, wa amma man sallaha mustadilan amma wanda ya sallace ta yana mai gaugawa la yadma'innu fi hali ruku'ihi wa sujudihi alal al lajin zakar zakarnahu yana neman gaggawa baya natsuwa cikin halin ruku'i da sujada bisa gwargwaron da muka ambata na ha, ghayru maqbula wagga sallah ba an saba in ji shehu ba karɓar sallah ba ce wahiyar lati warada fil habar ita ce wadda labari yazo inna tulaffu za a naɗe ta kama yulaffu sogu alhal kama yadda za a naɗe tsofin tufafi tufafi tsofo sun mai yudarbu biha wacce sannan a bugi fuskar shi da shi ai wacce sahibi ha fuskar ma a wannan sallah wa ilaihi yushiru qawluhu sallallahu awwalu ma yanzuru awwalu ma yanzuru Allah fihi min amali ab asalat saboda shine hadisi annabi ke cewa farko abin da za a duba na bawa na wurin ayyukan bawa shine asalat fa inna fa in qubilat in an ashi sallah nuzira fi sa'ir amalihi sai a duba cikin sauran ayyukan shi wayan lan tuqbal in ko ba shi sallar shi ba lam yanzurillah fi shay'in min amalin Allah ba zai duba komai cikin duk wani aikin da kaka Allah ba zai duba ba A shake nan mutum ya bar sallah ya ce wai ya saurayi na salati akwai hatsari sallah aka ce kai sannan kai salati amma ba sallah dai salati dai malam baka zo da gaskiya ban di shehu ya ce sallah za a fara tambaya in an sallah bai zo ba kawai ko da mutum za a yi bakin shehu mu masoyin mu mai kaunan mu wanda mai kaunan duniyar mu da lahiran mu shi ke yi mana wannan bayani ya ce ba za a ansa ba ai walam tukbal walam yanzur Allah shay'in min amali summa wajib sannan wajibi da gare ta ita al'umma takmilu dahara cika tsarki min alhadas na kari shine alwala da wanka bi takmilu dusul ala aludu da cika cikawan gabobin alwala wal gusli da wanka fa inna aktar al'ama al yawma mafi yawancin jama'a a yau mutala'ibuna masu wasa ne bi guslin bi gasli adal wudu da wankewan gabobin alwala la yastakmilunaha ba su cika ta fa salatuhum batila wannan sallan banza suke yi ba sallah suke yi ban ji shehu tijani yurafu zalika eh ya arifu zalika man wanda ya zama da su shi zai gane haka fi ayatul wudu cikin kamannu alwalansu fa in fasada taratu fasada salatu in tsarkin mutum ya ɓace sallar ya ɓaci wa in lam yastakmil dumanina ta fi ruku in kuma mutum bai cika dumani na natsuwa ba a cikin rukuyi ba da sujada ba ko ko a lam yastakmil istiwal qiyam ka ce sami Allah liman hamidau baka tsaya ka miƙe sosai ba bana sannan rukui sannan yayi awalan ya takbir istiwa julus ko ku a'a bai daidaita zaman da ake tashi a rauna ba tsakanin sujadan nan Kai Allah akbar Allah akbar bai koma ya rauna ba batala salatu sallansa ta ɓaci in ji shewa na maulana Martijan. Fala hadara hadara kayyama kayyama min wuku'il khilal daga faruwan ɓata fi sihhati salat cikin ingancin salat fa inda salata domin sallah fil iman a cikin imani bi manzilatin ruh yana matsayin rai ne a cikin jiki idza wujidatir ruh wujidat hayatul jasad in an samu rai an samu rayuwar jiki wa in fukidat ruh in an rashi rai minu da gare shi fuqidatul hayat dan wana shehu na ce maka in baka kama sallah ba kar tunanin kana son Allah ko kana son manzon Allah ba kai gaskiya ba ba kai matacce ne don ba rai tare da kai don an yace in an rasa rai in an rasa rai in an rasa rai kaga an rasa abu kenan kenan sallah ita ce rai a imani in an rasa sallah mai kyau to ka sani kai matacce ne Suma ba'da salat sannan bayan sallah almuhafazatu ala saumi ina horon masoyana bisa kiyaye bisa saumin ramadan shi ma bi takmili shuruɗi siyamihi da cikawan sharuɗoɗin azuminsa wa kaffi nafs da gamewa rai an iktihamil muharramat kusa ababan haramun filailihi cikin darensa wani naharihi da ranansa fa inna hurmatahu haƙiƙa alfarmansa mina shari na shari'a la yajhaluha illa jahilu ba kowa je san da ce bai sani ba shine jahili kadai je ce bai san wannan ba wal yakuffa anil ya kame anil afdar gabarin ifta cin abinci bil haram da cin haram Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu dace Allah ka mana katari Allah mana katari Allah ka mana katari to ƴan wa muna lura za mu ga yanda maulana ke kulawa da ƙa'idodin shari'a yana yi wa muridai da sauran al'umma bayani ya ce waliyakuffa anil iftar mutum kuma ya kama bakin shi anil iftar bil akl al haram da cin haram wurin bude baki baki fa innahu mudirrun bid dini cin haram yana cutan addini cin haram yana cutan addini wa usikum ina horon ku kuma bi zakati da kulawa da zakka wa hifzi nizamiha da kiyayewan tsarin ita zakka wa takmili shuruɗiha da cikawan sharuɗinta bi tamamiha a cikakkiyanta ala hadil mahdud laha fi kutubil ulama jama'a ina mai da hankali mu kaji kuma shehu ya koma kuma yanda yazo ba cikin littafin malumma yanda yazo cikin littafin malumma ina horon ku ku duba shi ku bi shi ai sannan wa usikum kuma ina waranku bil muhafaza da kiyaye ala salawatil hams da salloli biyar fil jama'ati cikin taro ba wai ka saura ba ka zuwa sallar taro kai ka girma martaban ka ya kai ba ka zuwa sallar taro ka wani ci gaba ne ina horonku da yin da sallar taro cikin jama'a wa in kana al-imamu yastakmilu ruku'aha wa sujudaha kama sabaka wa illa fala tahillu salatu khalfa limamin da bai bin yanda muka faɗin ga ka ku sallah bayan shi sam kar ku bi shi sallah wa usikum kuma ina hore ku bil muhafazati ala hizil fatiha bisa kiyaye fatiha da kyau kowa ni muridi ya kokari ya yi fatiha ka je wurin kowa wanda iya karatu ka karanta ya ji ka iya me yasa wa takmili tilawatiha ina horon ku da cika karatun fatiha ku salati bit tartib yani bit tajwid mm.

dan yi haƙuri mu saurari shehi da alamu ya dan samu tangarɗa na na'ura insha Allah ga zai hauro dan ƙara haƙuri da Allah

To, jama'a farce mu muna ciki eh, wannan ya wani technical problem ya zo ya tsare tsakanin da ci gaba don shi muna neman ya fa jama'a a yafe mana. Fa'in al-fatiha ta domin fatiha fi salati a cikin sallah itibar a cikin lura bi manzilatil yaquti kaman alluli ne al'alil kima algalil kima mai tsadan ƙima. ma rayuwar filda tare da dirhamomi na azurfa fa inda mi'ata salatin matsalan kwatanci salloli ɗari masalan min alfara'i daga farilu bi jami'i ma tashmalu alaihi da dukkan abin da ta tattara a kansa idza udiyat in an bayar da ita ala hayatiha bisa kamanninta ma adal fatiha ba tare da fatiya ba la tu'adul fatiha tan wahida ba za ta kai fatiha ɗaya ba ɗan wa musulmi ai sallah sallah raka'a ɗari ba fatiha a ciki ba ta kai fatiha ɗaya ba sallah ɗari ba fatiha a ciki to ashe in ka sauran wani zikiri ba ka kama sallah ba shi ka fadi duk wani abin da kai in ne baka kawo ta ba to ka faɗi sam warwas la tu'adilu fatihatan wa'ida tukrahu fi fi wanda aka karanta farilla daya sai kai kai raka ɗari sai kai sallolin ɗari to ba ta kai wanda yi fatiha mai kyau ɗaya ba shi ɗaya yayi azafar kudu yayi to kai azafar naka ɗari ba fatiha kyakkyawa to mi sallar ɗaya ga yafi naka ɗari nan jike maulana shauda maulana ahmad tijan radiyallahu ta'ala anhu to dan uwa irin wannan na nan har Mutu ya ce ya ba sallah har a duba shi wai dan hakika kenan ka san wannan akwai hatsari a an danganta wannan ma da tijaniya ma sam sam sam sam tunda wasiya ke ga muka ji bakin shehu to duk ya ce duk abin da kuka yi an ce an ce na ce to ga abin da ya ce wancan ba mu ga cikin hadisi ba mu da labarinsa to shi muna jan hankali wanda suka kirkiro wasu ababa daban suka je ma shehu su yi kokari su dawo su tsaya kan hanya muna dai tafiya tukuna fa hafizu alaiha ku kiyaye bisa ga sallah wa usikum ina horon ku anna bahara zunubi kaɗama gulbin zunubi ya gani wa azumat ta girma wa da amwajuhu kumfanta ta yi girma ta raka mata zulumatu daudansa ta hauhawa hatta ajazal halk har halitta suka karsa anan wuruj da fita ano gabarinsa illa sadiqun wasil shi siddiqi wanda yake mai wanda ya sadu amman qaraba makawa ko wanda ya kusa da shi wa man ada haulai to wanda yake ba siddiki ba ba wanda ya kusa da shi ba ba wasili ba fakat tamakkana al-ajzu fihim yau gajiyawa ya samu karfi a kansu anin huruji gabarin su fita cikin zunubi fa haisu kara al-amru haka za tunda lamarin yau haka ya kai yastajil al-akilu ba'da tasihi salati mai hankali ya shagala bayan ya kyautata sallan farillansa bi mukaffirat zurub to ashe kagan wani shehu yace mun halatta wani abu to wanda ya halatta wani abu na shi ne istighfari to wanda ga yana istighfari yana da zurubi ne ba wani cewa ya halatta wani abu ne yana istighfari ne saboda me saboda zuruban shi a yafe masa ga shehu yana gwada yana ce shehu shagala mukaffarat mukaffarati zurub bi zunub dhunub wa hiya kasiratun kaman ka tambaye shehu to mukaffirati dhunub masu kankare zunubin yaya suke she ce wa hiya kasiratun mukaffirati dhunub sun yawa ba guda ne kamar yadda kai ka tsammani fa inna man ishtagara biha ma kasrati dhunubihi wanda ya shagala da ita tare da yawan zunubin sha haffat anhu ma'unatu zunub ɗawainiyar zunubi ta sauwaka ga barin shi wa huwa hairun min allazi yaktahimu dhunub ya fi wanda ke kusa ma zunubi ya ti bi ya bai zuwa da abin da ke kankare zunubi to jama'a ka gani da shi ashe wasu maganganun an kawo ka auna da irin maganan da shehu ke magana yanda za a yi mutum ya fidda kanshi ya yi sallan shi da kyau da azumin shi da kyau sannan ya yi ƙoƙari da neman abin da zai yi Allah ya fi mishi. Ga nasiha yanzu don Allah cikin duniyan ga banda annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu bayan Allah Allah zaduwa za ka samu yayi irin wannan tsintsan nasiha ga almajirai. Amma bai irin wannan magana sai ka ji wani ce dujal ne wani menene yana sa shirka su ya malam mutum mai irin wannan magana mai tsada ke mutum ya zo ya wuce mutuncinsa duniya yana neman ya ya karanta wannan ba Allah kaga Allah ba zai bar shi ba da shirkira muka yi kowa ya yi wanda yana wasa da sallah da azumi da zakka da menene ya sani ba umarnin shehu tijani ba ya saba wa shehu na maulana amana Tijjani da shehu ibrahim da sauran duk mabiyansa ya saba musu saboda ka duba a tibiyan albayan wa tibiyan an Tijjaniya wa ka san shehu ya karfafi irin wannan magana da shehu na maulana ya faɗi in an ce na ce a auna da ma'aunin shari'a to ala kulli hal muna tafiya cikin karatun da maulana shamana tijani yake karantar da mu wa huwa hairun min alladhi yaftahimu ya fi wanda ke kusa ma zunubin amma fala ya tibi mukaffirati bai zuwa da abin da ke kankare zunubi qala ta'ala innal hasanati yuzhibna sayyi'at haqiqa kaga hasanati salloli biyar suna tafiyar da sayyi'at miyagun ayyuka wa ƙara iza a taita sayi'atan idan ka aikata mugun aiki fatbi'a bil hasana ka bita da kyakkyawa tamhuwa za ka shafe mugun wa kama ƙara ma ma'anahu kamar yadda a yau na annabi sallallahu alaihi ya faɗi abin da ya kama da haka hala bi manzilat yana matsayin man yusru lahu bi jira wanda ake sauri gare shi da bakin karfe na miki fi jasari a jikinsa wa yusru laha fi dawashe maza maza ya sa mata magani wa kullama waqa ala jira ko ba shi miki ya samu shi ya sa mata magani asra bi dawaihi wa huwa hayrun min allazi tansubu alaihi jira ya fi wanda kuraje na da fito mai bai sa magani ashe fala ya tadawa fala ya tadawi ba zai magani ba kenan kullu ma'asiyati dukkan saban Allah la budda laha min uqubataini jama'a musa kunne mu ji dukkan saban Allah la budda laha min uqubataini dole ne a samu mata azab uquba azaban Allah guda biyu uqubatin dunyawiyya uquba na duniya wa uhrawiyya da na lahira amma uqubatu dunyawiyya amma hukuma ta duniya fala tarfau anhu illa bi halil amrayn ba a ɗaukewa sai da ɗayan lamurra guda biyu al'awwali na farko ihraju sadaqatin lillahi fidda sadaka don Allah kawai ba wai don ka nemi ka samu wani abu ko ka samu lafiya Allah ya ce ai sadaka shi yasa kai sadaka yana kankare zanubi ya idu min mala halal wanda ya tanade ta da kudin halal aukal halal shar'a ko kudin da ya kama da halal shari'a shari'a ya kama da halal fabiha to da wannan ne turfo anu bala'un ma'asiya in mutum ya saban Allah da shi ne Allah zai ɗauke mashi shi والثاني من الأمرين نبيو daga lamurra guda biyu, ruju Ina babillah shine bawa ya koma kofan Allah biddaraa da kankan da kawal ibtiha da kai kara wa zul da kaskanci wa inkisa da karairaya wa tasiri da bayyanarwa fi du'a cikin addu'a bi dalabil afu minhu yana neman rangwami ta'ala madaukakin sarki jama'a to me zai sa dan musulmi bai ga wanga maganganu ba sai dai ga shehu ya ce yayi wasu kaza yayi wasu kaza ya ba ku aljanna wanda ke tura ka irin ai ya baka hanyoyin aljanna ke dan wa musulmi ku bari mu fahimta mu kula mu kama bakin mu mu yi hankali kan mu fada cikin bayan Allah mu kasance cikin hatsari gobe lahira mu rasa abin da za mu ce wa ubangiji ya ce zalika zam'an ai fa yana bisabu zalika idza aha idza hasanahu in ya kyautata yartafu anhu wa amma uqubatul ahira amma zaba laira fala tartafi an ba ta ciretuwa gaba da sa wala budda lahu minha illa an ya afu an sai dan Allah ya kirishi kaga shehu ya ce babu makawa san bai da wani makawa sai dai Allah ya yafe shi illa an yafu anhu sai dai Allah ya gan shi amma bi sababin in ma bi sababin in ma ya wani abu da sababin ko ku a ganin daman Allah kawai wa asbabul afwi hanyoyin rangwamen Allah kafiratun sun yawa wa man ha wanda ke neman ta ha fi kutubul hadisi jama'a ka gani abinda muke so hankali ba zo ya je cikin littattafan hadisi ashe kakka lokaci mana wai mu zo mu gamu da kai mu sunna an ce ma mun fita sunna ne a cikin littattafan hadisi shehu shehu na bai cire bai cire ka ba shehu bai an sheka dalika kawai ka maka ba sai ka bar addini bane wannan shine muke fara musulmi su fahimci maganar shehu yace wanda ke neman hanyoyin gafaran Allah falyutaliha fi kutubil hadisi ya je leka ta ta man hadisi to kaga shehu anan fazinu bi mizan shari ka gani littattafan malam ma littattafan hadisi shehu ya ce duk abin da ka ka kama bai ce ka bari ba an wana musulmi shehu ba ya zo ya zamar da kai ya kama maka wani ji abin da shehu ke cewa ku duba cikin littattafan hadisi addu'o'in da annabi ka ku kama da shi duk wani zai zai kawo mana wani ƙarya ya ɗora ma shehu ya ce kaza ya eh, ga sunan a'a malam kana gajiyar da kanka ne fatuba shehu tijani ba irin rayuwar da kake tsammanin shi ba wannan wasulci ne kaji wasulci kuma annabi na ce mutum zai mutu duka ya zama wannan ke bayansa shi ko yayi da shi kawo magana wasulci ya fi shi ƙarfi don da la'alla maganar da mai shi ya daɗe, amma na ƙarshe wasulci aka fi ina fata 'yan uwa musulmi za ku nemi za ku bayar da hanzari game da shehu na maulana ya ce wa man arada ha ha fi kutubil hadisi ne kutubil hadisi eh haka ji wani ya ce wato ku zo mu yana nika ku zo mu gamu da ku mun sunna a ina mun fita ne mun fita sunna mazala ne a'a ka zo ya baka labari duk abin da kake yi na addini da kai muka yi muka ƙara wani kuma da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bayan sallah wanda ya ga dama yi salati annabi ya kirari wal yad'u Allah bima sha'a to ai ya ce bima sha'a to daga kaga yadda mutun shi kaza ka a ba haka annabi ya ce ba fal yad'u fal yad'u Allah bima sha'a bayan shi ce ne shi na fata yawa musulmai za mu banci wa amma mukaffiratu dhunub fa alamuha mafi girman ta wa akbar wa hadaran wa ablag wa wadaran bima wa dhunub wa sayyat as-salatu ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine salati bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna la wasilata wala qurbata fi ma wa dhunub alamin illa subatal aliya shede asuba kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aliya wanda sahiba la yuktab shine addu'o'i suwatal haliya wasu addu'o'i ne la yuktab alai zammu wa salatu ala rasulillah bi hasbil itira mutum ya yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dalili shine mutane na canza magana salatin annabi Allah ya yi alƙawari shi an ansa da kansa shi zai maka goma kuma ya kankare maka zunubi goma kuma ya ɗaukaka ma daraja goma to shi na Allah ɗaya da mala'iku za su fara addu'a su ta wani askar duniya gaba ɗaya ba su kai da Allah ɗaya ne Tun da Allah zai goma to ɗaya salatin Allah da za a yi wasu azkarai mala'iku da menene su yi ba za su iya su yi ɗayan Allah ba kuma la'alla ma an karɓa ko ba a karɓa ba to Allah shi ya ce dai in kai zai ansa bai ka wani sharaɗi ba amma tilawa alqur'ani ya ce alqur'anu hujjatun laka aw alaika in ka yi aiki da alqur'ani ne zai zama maka hujja amma in baka yi aiki da shi ba zai zama la'ana ne gare ka ai hujjatun alaika kin dan shi yan wa musulmi muna ga a nan wasiyan shehu abinda shehu yake magana shine muna jan hankalin eh, dan uwa musulmai fa'in na zahirar uzma wa hisunin mani yawan salati ita ce ajiya babba kuma tsari ne wanda yake almane illa haman man sabara shaida cewa ala imaman sabar wanda ya kokari ala ya bisa gare duka da fa ina kafilatun binawi zunub wala sam ta lamunce masa da shafewar zunubi Allah sa mu dace Allah sa mu dace eh kabilar biwa zuwa wal aza maqbulatu shafa ita ma za a ceto ga mai isabiya bayna yadan halik al'am gaba ga ubangiji wa timada lahu shurut amfani da ita tana da shaddodi a taharatul kamila shine tsarki cikakka ga salatu wa taharatu min al-khubs dun al wal makaniya was sawb wa yaksabu ya sahiba duk abin da zai kuma ya nemi Allah ne yake saboda Allah duna gairaha ba wani abu daban ba fa inna laha a fi niyya domin tana da wasu haloli a cikin niyoyi wa ihlasul amal da tsarkake aiki min shawa'ibir riya gabarin dangogin cuɗanye cuɗanyar riya da jiyarwa fa inna idza sahhat in ta ingata ala manhaja kanar fa'ilatuha azim aksar min jami'i wujuhil bir ya fi duk wani aikin nagarta da zakai To, muna fata Allah ya samu dace. Allah ya samu dace. Akwai askarai da yawa wa'andan an je wurin bayan Allah mutane kirki akwai su ansa sa irini Allah samu dace. Ina fata eh, nasiya da shehu ya yi za mu takaita shi a nan yasu za mu koma wani tambaya da aka yi wa shehu a cikin jawahir ma'ani hayyo shi ma ya dace da irin wannan magana da muke tafiya saboda abin da muke magana ne shine mu fahimtar da duniyar musulmai da duniyar muridai na shehu kowa ya fahimci shehu ba ya zo ya da shi addini ne ba ya kai shi kan wani abu daban ba ya lura zai ji maganganun shehu da yake kowane lokaci yana komar da mu cikin shari'a bai da mu cikin shari'a wanda ya ce mu ba ruwanmu da shari'a a'a ka ce ba ruwanka da shehu tijani in ka ce ba ruwanka da shari'a ka ce ba ruwana da shehu tijani kawai ka futa domin me wai da ila anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i shar'i ta wasu ila tambayoyi aka yi wa shehu amma sai munasaba da abin da muke ciki muna son jan hankalin musulmai game da yadda ake ɓata sunan shehu ko ana ɓata sunan ɗarika har yau mu ja hankalin musulmai jawahirul ma'ani da wasu ke duba kaga sun fi wasu maganganu gefen da suke so to bari to ga wasu gefen kuma da ba taba sun karanto mana ba shine za mu ji yaya shehu yake nufi wasu ila sayyiduna radiyallahu anhu amma sa'ilan minha an tambaye shi matsaloli masu yawa mina ma hukumin la fi malil arab almuharibina annahibina amma da ba'dihim ba'da shehu na da tambaya me hukunci cikin kudin larabawan kawai wanda suke masu abokan gaba wanda suke kwace kudin junansu tsakaninsu ma ba su bar junansu ba wa ma hukumul mu'amalatu ma'ahu to me hukunci mu mu'amala da su na wurin sai da sayarwa ne me hukunci shehu ka sani wal wa mal hukum fi sadaqatihim to irin wa'annan menene hukunci in sun ba mu sadaqokin su wa adiyatin da kyautar su wa dalaba da yanda dalibai ke shar'i da su inda wani qira'a Allah su karatu me hukuncin shi shehu فأجاب رضي الله عنه بما نسوا قال إعلم أن إجماع الأمة أن إجماع الأمة حقيقة إجماع الأمة duniya gaba ɗaya tun daga zamanin na sallallahu alaihi zuwa yau an da ya kullu ala annahu la yahillu lumri in musulmin cewa kuɗin wani musulmi bai halatta ba illa an ɗibi nafsin ce da daɗin ran mutum to mutum ya kama kazan wani ce ya kazan shehu ai ya ci amana mutum ya ci wani abin ya ce ce tukunyan abincin shehu ne ai wannan ai na shehu ne malam wallahi kariya kake shehu ba na shehu bane ka ci kayan mutane don shehu shirye ya kaji wani ma ke gafa yana ce mana ijma'il umma kun taru cewa ba ka yi ka ci kuɗin mutum ba da daɗin shi ba. Ijima'in umma shehu na maulana abar tijani ba fa jahili ba ne o. Kana tunanin shi jahili ne ko ba kaza ba a'a kana gajiyar da kanka shehu ya wuce tunaninka. Hmm. Me wa kullu ma ukhiza min ghairi dibin nafs fa haramun duk da dukkan da aka yi gina mutum ba da da'irar shi ba fa haramun illa ma ya huzu bi surati shar'iyya kaji shari'a abin da za a anshe shi ta fuskan shari'a ne ba da dama a ansa kahariya tilas ka hajji zakat ka ko kamar aka bai ba da zakat aka ɗaure shi aka cire to kaga shari'a ya ba da haƙƙi wannan shi kuɗin ya halatta na wani ne aka kwace kaga an kwace an fidda zakka ne hmm. min mani ha da mi hana zakka wa ka adu huquqil mazlumi kama mutum ne ya kwace ya sassa ka mutane ko kwace ka mutane aka zo ka kwace min mani ha daga wanda ya hana kayan mutane an shi ka mutum ya ki aka zo ka kwace wa ma yatbau zalika min al-huquq da abin da ke bin haka na wurin haƙoƙi ma shar'an kaji ko kan wana shar'an kaga so biyu na kai batun shara shara shi na batun shara yi ga kuma wa hiya kasira wanga sun yawa mufassalatun fi kutubul furu an rarrabe cikin kutub littafan furu'a kan wana kaji fa magana da muke fa gwamnati da shehu tijani ma ce ka ci abu ba ruwanmu da shari'a a wani addini addinin wa mu ba mu yan hakika ne ba ruwanmu da kaza a'a a wurin wa to ga shi nan na gwada ma abin da ka ci kayan wani na haramun ka sani cewa haramun ne al'ummar duniya ba wanda ya halatta ma shi ba bai halatta maka me za mu ce fala nu dilu bi zikriha in ji maulana shehu ya ce ba za mu yau ta magana ba ku ta littafin fikin kudu ba abinda malum masu kai da shi kenan ba na kamu muku sabon addini bane fa in ahada zalika min fa in uhiza zalika min sahibihi an gairi di bi nafsi to kaga ni ko wanda ya kwace shi aka kwace kudin mutane aka bayar shi aka gaba ran shi bai mai dadi ba ai wannan ai ba ai shari'a ne ba da dama an shi kayan wasu ne Halalu, wannan halal ne an kwace me yasa litalika haka shar'i kaji kuma shar'i kaji shauti yani kaga mai shari'a la ilaha illallah dan muridai ku bar mutuba ka ji wani ce ai mu ba ruwanmu da shari'a A ah, inna lillahi wa inna ilaihi me yasa na faɗa ka liqaulihi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabu ala Allah hmm. wa amma ghayru hadha amma wani wannan da muka faɗi makan ga fa in uhiza ma fa in ahaza malil muslim an ghairi nafsin haram fa in ahaza malil muslim an ghairi nafsin haramun ribon kuɗin mutum ba da da'in rashi ba banda wanda muka faɗi makan ga haramun bil ijma ijma'in malum ma game ba wanda ya halatta maka wa shehu ma bai halatta maka wa dan wana shehu bai halatta maka ba yashhadu ai ina faɗi shehu na maulana bai magana bai ja hadisi ko alqur'ani ba amma waɗannan za su yi magana shi su tau bala'ar da shehu to sako muke isarwa ku ji da kunnen ku in kun tafi shehu Allah zai kama ku daga yau har mutuwan ku sau za ku ga kamar na shehu ba ya zo ya ce mutane su shiga daji ba ne? a'a ba ya zo ya halatta wa mutane haramun ne? a'a wanda ya fi shehu da wannan wallahi Allah zai kama shi ni da tuna yaqini ba ina shakka ba saboda maganganun da nake gaina shi bari mimma awa ma fi hawan nas ce mana me eh na'am bil jima, lahu yashhadu lahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam magana na ni shehu ya nake magana ga shaidan da zai kafa hujja da shi fi hajjatul wada inna allaha harrama alaikum dima'akum hakika Allah ya haramta muku jinananku ku wani zubar da jinin wani wa amwalakum Allah ya haramta muku cin kudin wani illa an talqaw rabbakum har zuwa ran da za ku gamu da ubangiji ku ba ran da aka halatta muku cin kuɗin wani ko zubar da jinin wani ka hurmatu yawmikum hadha kama alfarman garin ku wannan fi baladikum hadha eh cikin ranan ku wannan arfa fi baladikum hadha cikin garin ku wannan makka fi sharikum hadha cikin wannan wata shahar zulhijja hada Allahumma hal ballatu Allahumma nam Allah na yasar wal hadis wannan hadisi wa qadiyatuhu mashhuratun fi kutubil hadisi suna cikin littattafan hadisi fala nudilu bi zikrihi ku wurin ku duba ba za mu yawaita magana cikin wannan ba ku ku karatu fikihu ku duba to dan wana wanda ya ce shi ba ruwansa da fikiu ina samu wannan asalin magana hashewu ya zo ya mun littafi fi tasirat aya ana al ilmu huwa al imam muridai ba su so su karanta balle su yarda da abin da shehu ke faɗi to gashi shehu nan yana ce ku koma cikin littattafan hadisi ba zan yawaita magana ba akwai su wuri akwai su wuri ashe me shehu ke nuna mana mu je mu yi karatu Allah Allahu akbar wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ayyuhalladhina amanu ya kwanda ka imani da Allah la takulu amwalakum kada ku ci kudin ku bainakum tsakaninku bil batil da bata illa an takuna tijaratan sai dai in ta zama kasuwanci ne an tara da minkun wannan yar daidainiya ne ku duba kun yarda falmarji'u falmarji'u makoma anan fit hukuma a cikin hukunci ila hadhihi nusus yana koma zuwa ga wannan nasosi da muka karanta muku alkada'iyya wanda suke yanke wal wuquf inda hududiha fardun ka gani ku. Saiwa kan wannan doka da Allah ya bayar, fardun lazimun ala kulli muslimin. Farilla ne lazima bisa duk musulmi. Fa'iza arafa hada, fa'iza urifa hada, ashe idan an gane wannan, fa mamadu alai adatul Arab. Abinda al'adar larabawan ƙauye da azzalimai masu kusa ma haramun da karban kuɗin musulmi ba tare da sura shar'iyya na shari'a ba fa kullu ma bi aidihim haram to duk abin da ke hannun wannan mutane haramun ne na'am she la yahillu lil muslimi mu'amalatu bai halatta ga musulmi mu'amala da waɗannan mutane ba bi wajhin min al wujuhi ko ta wani fuska wal iwad ko ka bayar wani abu kashi wani abu bai yi ba wala ka kabulu aliyati ko an san kyautan su ma bai yi ba wa hadayahu da kyautan su bai yi ba kullu zalika haramun dukkan wannan haramun ne fa hadha hadduhu to wannan shine dokan Allah fil asal cikin asali thumma in kana baladu in gari galaba alaiha jami'u zalika in haka yayi ya shafi garin duka ba da ba halal sharan wala yujadu gairu ba samu zabi ayrin bi wajhin min alwuju almuhalatu duk saboda cuɗanya fa kullu zalika haram to yanzu duk sana'an garin ma haramun ne ji shau wa man ta'allala mimman yusaba ila alfiqi wanda yace a dan kaza ka ila alfiqi ana ce malamin fiki ne ko al-islam malamin musulunci ne fa za zalika mustahil lahu ya ya anshi wannan yana mai halata mu'tadiri yana mai ka hanzari bi adami wujudi gari sawa ba wani da za a bi a samu wala uzra lahu fi shar'i ji maulana shi ga bai da wani hanzari cikin shari'a bai da wani hanzari sau wa yuzdalu alayhi fi shar an wawaita da zagaye cikin shari'a bi annahu muktahimun ma harama Allah yana cikin masu kusa ma abinda da Allah ya haranta zuluman wala hillu zaman shi garin zaman garin bai halatta ma kabar garin Allahu akbar ko zama tsakanin su bai kamata ba wal hijratu alayhi min zalikal makan wajibatun Kamar garin ma wajibi ne ji shehu mana maulana shi da tijani bi tawatirin nususi da tawatir shine hadisai wasu ce 40 wasu ce nawa dai ya zama dai su da su tattara ba a ƙarya sun kai wajen goma komi lalle wannan la la ta wa tawadu wa al-kadhib bai wa ce bitawatir nusus shari'i an wana cikin magana guda shar da shehu da ke kida ba ga ya kusa bakwai ba wannan bai isa ka san shehu shehun shari'a ne wani hakika ba mm. kaka ce bai san wannan ba a'a ba inda shehu bai sani ba wa ma kana mula da indahu amma abin da ya zama abin cudan ya tsakanin bi wujuhi tijara ta funnin kasuwanci bi zalika haram wa itlafu ainihi Eh, da ɓata ainihin wannan wasara badalo ya sake wani ainihin daban ashe ya ɓata wannan shi ya sake wani sana'a daban uhura daban wa bi wujuhil ko ku a yana kuma noma to wa sana'a yana kuma sana'a adamu malam shuri shari'a ko ya tara kuɗin da sunan shari'a ilai fal asalul muawwal alaihi asali wanda yake abin dogaro bisa anna zalika kullu haramun to haramun nan ji shehu me yasa bi jami ma da saboda abin da ya cutar ya da gama haramun da halal duk sun gama sun zama haramun ji shehu faman kadara ala zalika to wanda zai iya saka bi hadal asal yayi riko da wannan asali wanda yake na noma ko me wajara alaihi thumma in ta da zan Amur, in ko za a kai lamarin ashe duk wannan lamarin kuma ila umumi zalika fil adgarin ma duka ana aiki haramun da halal ana aiki da haram kaga wancan mun ce haramun zalla suke tsakanin su wanga na biyu a yanzu an gana noma sai na haramu yana noma garin duka shi ya zama kuma ba dabara shi haka to me shau ya ce nan wa tilad zalika bi surati halal da sura yanzu shine halal a garin wa sura da haram da sura haram bi aidi kasibihi a hannun masu neman dukiyar shi Kamar huwa suratul waqt kamar a wannan da yaro sifan wannan zamanin ashe me ya kamata fa alal mu'min ya kamata ga mu'mini fi iqamati dalabi fardil halal yayi kokari yayi tsaye cikin neman farillan halal an yaji tani bai ya nisanci ma ulimar suratu suratul gasab abin da ya san kwace ake yi yayi nisa da shi wal muharam da abin da yake na haramun ne ya nisanci wannan wa ma juya min zalika da abin da ba san ne fito ba wa kana asalu ihtilalu bi surati halalin wa surati haram to wannan sifa kenan inda aka ce garin ga an gama haramun da halal duk ana kamar zakar na awwalan kamar yadda muka ambata farko wa ammal fasada wa ammal fasadu fil ard sheban na ya game a cikin garin na, kamar wa suratul waqti kaman yanda garin yazo a lokacin da yazo to raja ila asal al halal salis to yanzu za mu tuma kuma mu zo halal na uku huwa anna al halala shine halal ma jo ila aslu ba san da fito ba kaga yau shi muke tafiya ina ka fito da lorin ga ba mu sani ba ina ka fito da abincin ga ba mu sani ba ina ka fito da kudin ga ba mu sani ba فإن سورة الهلال كان في آله صلى الله عليه وسلم ما عرف أصله دا أصل زمان النبي أصل النبي أبن دا أصل أصله وأصل أصله دا أصل أصله ثم لما قدت يا عند مدة الخلافة زمن هالبنتي يا قاري ورجع الملك ملك عدودة سرى يا زمو سرى كنا على رجع على حلال ما شي حلال يكون ما عرف أصله فقط sun ma da fasaru yayin da bannan kuma ya ƙaru ma ya ga gulbinsa ya game komin to ɗarar halalu sai halal kuma ya tuma shi ne majihi da asalu abinda mun sai na asalin kuɗin wani ba wahiyya martabatu salisa in ji shehu martaba na uku kenan cikin halal wala hadal hat to kan wannan doka wala wa hadal wa? a wannan takala yajrul hukum hukunci ke gudana fi mu'amalata hadhihi dawaif yake gudana cikin wayannan jama'a bi wujuhi ta fuskokin iwat kaman ka an shi kabulu adiyati da karban kyautar su fala yutaru minha ba za a nisanci wani ba illa ma urifa suratul haram ce da abin da aka fahimci haramun ne direct misala shel maksub wadan ka an kwaci wannan ne to ai ka sani wal mahuzun min samanin hamri da abin da aka kwata daga kuɗin giya domin shan giya ta ce ta ma hakika ne ko to a shehu ya ce shan giya an san kudin giya ma haramun ne balle shan shi eh wal mahuzu fi suratul da abin da aka karbi nisbati wa ya kasiratu shehu ya ce ya yawa yukasu ma lam yuskar minha alama zikir a auna abin da muka ambatan nan da abin da ya zo baya wa ma suratu abin da ba a san kamannin shi ba fa in umda min sahibi annahu lam lam takun innahu illa haram ashe wannan da ka sani bai da wani sana'a ashe haramu kawai lam yaliru bi surati uhra bimana bai noma ko bai wani sana'a yana karawa sai giyan kawai ko karuwancin banda karuwanci ba ta noma ba ta wani sana'a to dukiyar da duka mu'amala da ita haramun kal hirasa kaga ni kan ba ta ka ba su kasuwanci wa tijara eh ba su noma wa tijara ba su kasuwanci wa ibdalu ainin bi ainin to canza kuɗi da kuɗi ura da ba fa kullu ma bi yadi haramun bai kama ka je wurin mai wadda giya kawai ta kisarwa ka ce ka zo a shaɗi ji shehu wurin shehu lalalalala za ta hillu mu'amalatu don mu'amala da shi bai halatta ba to dan wana ka duba fa irin shehu har wani ya zo yana danganta cewa guri dai ya sun halatta haramun sun halatta mene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana duba jawahir ma'ani kaje ka duba wasu wuri kaje ka bar wani wuri yawan shi ba kai ka duba ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un So dan wara musulmi haka shehu ke tafiya cikin ilimi to yanzu ko mu ko mu ba mu sani ba amma rigimar shi an taka kawai ya kanmu dole sai mun komi abinda ba daidai ba mun Allah sa mun dace illa ma da wa'ainun kai ma hafi tare wa amma ma ji da asalu amma abin da ba san asalin shi ba halalun wa fi hadha mahal halalun da muka ce nan halalun nan fa inna ma huwa halalun ardi wannan halalun ne wanda yana ya yazo la asali ba la asali kenan ba li mu jige saboda ba wani sa bi kasar da fasad saboda yawan banna ko mumi da gari yawanci fil ard wa itijad abdi ila al to ba kuma na son abinci fa yakunu halalan sai zama halal bi ma'ana hukumul waqt saboda da lokacin ya ba wa darura da yanda larura ta zo kenan fa qarqala subhanahu wata'ala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah ce bai sa muku wani kunci a cikin addini ba وكذا كان الكتب الكامل والوارث واصل القدوة الشامل سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه الله قال masa yadda. Allah sa mun dace Allah sa mun dace Allah sa mun dace a to ai duk ta gama kowa sai ya ce duk wanda ya kai falyar ji lalbaka sallah dai ba ɗauke maka ma dama hankalinka na jikinka sallah ba taba ɗauke maka ba Na shi wanda ya gama ya usuli magana shi yau da yake magana ga an ce haramun ne daga yau har kiyama to shi ba da nan da zan walwale ma wani cewa ne ya kamata shi bai yi sallah ko bai sallah ba ba inda aka ce ai ba ai wani abu ba ai sallah ba sallah ita ce in ta zo cikakke ya magana shi ya kare maka dan baka zo da ita ba ko mai ka zo Allah bai sani ba a shi ya magana ga ka manta magana shi kuma ka saka wani magana kana gari da kanka ba wani magana da za a ɗora kan wannan muna fata Allah ya yi mana katari Na'am. Akara bakalla. Ya shek na ga aka tsaya nan ne. Eh, eh wallahi min mun samu matsalar network sosai yau din nan na dan samu matsala na network. Eh mun samu matsala na network ne. Eh na'am kafin ka sauka na ga akwai wata tambaya ya shek. Masha Allah. Na'am A wasu sukan ce su sun yi wasuli don haka yanzu babu wani farilla a kansu to yaya wa'annan kuma ya shek ga kuma irin wannan zantuka na shehu a shi da shehu ke ce fakar wasa fi sakar wanda ya wannan matsayi ya fada cikin sakar ne amma ba ya wasuli zuwa da addini ba na'am na'am na'am ba sallah rana guda ba na'am shehi eh she sallah din ba ba hankalinka ba yanda shari'a ya faɗi fa bi mizan eh. shari'a ta saba ba shari'a ba shari'a ba ne shari'a ita ce asali na'am eh tun da shehu bai ce auna bimizani bimizani hakika ba hmm. ai wani duk hakikan da zai zo saba ma shari'a kenan ba su san shi ba na'am to duk wani yadda sun tabbata cewa kitabu was sunna suke shehu na shi ma gaba ɗaya kenan maulana shehu kuma tibiyan ya gwada shi ma abinda shehu ya ɗin fasiyan ma nana ta bai da wani abu shi wannan Na shashe duk wasu abin da kake ji to mutane suka kawo saboda su rayu masu ta sa kansu rayuwa kuma kullum hmm. ina magana umma hani kullum tana ta wani bi wata kai kuka kan abin da ake dora ma babanta hmm. bai ji ba bai gani ba Na shi ire wannan abu da Allah shi yasa muke wannan magana ga maganar shehu a auna a gani ga shi jawabin hmm. ma'ani auna a gani da maganar da aka yi saura in su yi daidai ku duba cikin wanda za ku zaɓa ku Na'am shehi. Eh ya ce duk abin da ka kawo in ne ba sallah ka kawo shi ba kuma za shi an duba shi a gari. To ba za a ansa ba. Kuma ya zo wurin wani takara na batun sallah ce fatiha ma ko ba ta ka kawo sallah irin ta ɗari ba fatiha mm. cikakka. Mai sallah mm. ɗaya ya fi ka. Haka. Wanda akwai cikakken fatiha. Eh. Saboda shi kira muke ga 'yan musulmi ba a hana ka sanin Allah ba hmm. amma sanin Allah kai zama tsakanin kai da Allah kai ya zo ya hau halitta na'am eh, in dai ba za ka kusanta mutum Allah ba to kar magana ya kai da Allah za ka fito ka fita wasu maganganun da ba ba ba manufarsa kenan ma shi ya kai mu don yanzu wa'annan mutane ma an ce haramun ne su duba wannan littattafai ba a yadda ba suka mata hmm. wasu sun duba ai masu littafin ba su ba ku izini ba ni ga da littafi na nace kai da baka da akida da ni ban yadda ka duba ba sai ka ci a ah, dole ne su duba a cikin ka fitina kuma shi lahira Allah za mu gani da izinin wa ka duba kuma kowa ya duba jawali ma ka kai wasu maganga halarorin baka ka gane ko daya to kai da baka san mm. littafi ba baka gwada rabi da rabi ka zo ka ga hadari kaza hadara kaza baka san ko daya ba an tambaye to me ake yi da hadara baka shi ba me ake yi da baka sani ba ya ke ce sai ka je kana hukunci da gefe na'am ma'ana kafin mutum ya yi magana kan na'am kafin mutum ya yi magana eh, kan ɗariƙa ya kamata eh to Allah ya saka da alkhairi ya shek amma amma amma amma na da Allah ya dafa muku Allah ya saka da wannan kokari muna godiya shek taimako da kuke yi mana muna godiya shek musamman sarki zaki Allah ya ƙara masa karama amin Allah ya ƙara masa wannan tashar tushoshi Allah sanya albarka Allah ya ƙara masa musulunci da mu manufan masu ɓata sunan shehu su dawo su fahimci maganganun shehu ya wuce jahilci na'am ya wuce jahilci maganganun shehu kuma ya fi ɗarikan ya wuce jahili ya shiga domin shari'a ne wanda kaɗan sai tura ka cikin shari'a kaɗan sai ce shari'a hmm. kaɗan sai ce shari'a kaɗan sai ce shari'a da zai magana ce ko kwa zunubi mizanin shar shar ya ce hmm. ya fi da cikin littattafan hadisi to kada ka magana surutu batun hadisi wai mu zo mu bi ku mu bi ku mutane na gani zama hadisi muna bin kamar nan ai mu muna ciki tun kuma shehu ya ce duk abin da kuka ji annabi ya yi ko rana guda ne kai kai ka aikata kai koyi da manzo kai kai wasa a ce mm. annabi ya yi abu kai koyi to wa ga lokaci kuma za mu mika mu mika mu yi eh mm. sai da kan zaka biyo mu kai astaghfirullah alƙawari safi astaghfirullah la ilaha illallah wannan baka yi baka da wannan alƙawari kuma tunda muna da kuma musa Allah ya kama mu yufuna bin nazar wa yahfuna yawman kana sharu musajir alƙawari muka dauki muna muna fama mu cika eh alƙawari ne kanmu mu mun yi kai ko baka da alƙawari in baka yi ma Allah bai tambaye saboda kai alƙawari ba sau shi muna kira zuwa ga masu ɓata ɗarika da son zuciyarsu su dawo su ji tsoron Allah shehu ba ya zo da wani addini ba ne fahimta ne da jawo bayan Allah zuwa zikirin Allah shi zai kai ta zuwa ga sanin ba komar sai Allah ba mai gudanarwa sai Allah a wani misali shehunmu ya yi mana Allah ya ji kansa Allah ya kara masa karama wanda yake kawo yake gare ni kuma mu kenan